Yau laraba takwas watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da biyar ga watan Februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. wannan ne tasiri na hamsin da shida a cikin suratul tauba ba manta ba har yanzu allah madaukin sarki yana fallasa game da ɗabi'u da halayya na munafikai mun ji allah madaukin sarki ya hana a yi munafiki sallah ya hana a yi munafiki fari da nema mai yakan allah kuma Allah madaukin sarki ya shelanta ko an yi ma to ba zai karɓa ba ya hana bayan binne shi a tsaya kan kabarin shi ana mai addu'a kuma Allah madaukin sarki ya tabbatar da cewa sun kafarta ga Allah sun kafarta ga manzon Allah sannan kuma sun mutu suna fasikai duk wata dukiya da Allah madaukin sarki ya ba su da kyawun ƴaƴaye masu ilimi masu karatu masu kwarewa masu gogewa masu mutane, masu komi ma kar ya sake birge ku ya ƙayatar da ku ya ba ku sha'awa domin Allah madaukin sarki masu talala ne mai kamar sake ya masu tanadin waɗannan abubuwa ne domin zai azabtar da su a duniya sannan a ɗauki rayukansu suna tantatattun kakare tangar munafukai mai lamba ɗaya shi yasa ma ya ce a matakalan ƙarshe zai je masu makonci Allah maɗaukin zargi ya tsawaka tamanin da 86 sai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه نفسه وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين الله يقول وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله Nisan da Allah maraikin sarki ya saukar da saƙo ya saukar da umarni ya yi wahayin wata tsora wanda a cikin da Allah yake yin umarni da a yi imani da shi wa jahidu ma'a rasulihi kuma a yi jihadi tare da annabin shi cikin wannan aya in ta dabal mu'minuna nuna al-ijaba wata ta'allal al-munafiqun fal amru lil mu'minina bi iman wa lil munafiqina bi ibtidai iman ita wannan aya kira take ga mutum biyu mutum na farko shine mu'mini imanin ka ya ƙara tabbata mun gano wannan da kyau ko mai imani imanin shi ƙara ƙarfi ya ƙara cajirin bakin imanin imanin ya ƙara sama su kuma munafukai masu ƙarin imani to ana kiran su a kan lalle su kai imanin domin dama su ba su da imanin su kuma masu shi to su ƙara shi sa ce wa iza unzila suratul masu imani imani ya ƙaru munafukai su kuma su faru imani kun gane mana ayi domin kin fassara ta da cewa an saukar da alkur'ani ko masu imani su imani a ko imani su na bayi ina yi kun gane yana nan to su ake imani ya ƙara ƙwari su kuma munafukai masu jabin imani to ayan na zabarar da su a kan su ji tsoron Allah to su fari imani daga farko a lokacin da muminai suke ingantawa to su kuma an ce su je su tsinto imani ka ulul qawli nuhu. ana cewa a tafi jihadi to masu kuɗi daga cikinsu a tsawon shine algina masu arziki daga cikin munafukai sai su sheƙo da gudu su zo su samu manzon Allah suna neman a ba su izini na su zaman su a gida Ba haska hun da zikiri a nan an ambaci masu kuɗi ne na man la qawla lahu la ju ila izini shi wanda zai da kuɗi nukewa ma yake shi ba ma sai ya ja shi a ba shi izini Ko za a neme shi ne a rasa shi ko mai kudi an san shi ko ba komai za a buƙaci ka gudunmuwa ko na za a buƙaci gudunmuwa shi da sai zai ba da uzuri sai zai loke yake zuwa sannan kuma ya hana gudunmuwa wannan shi ne ɗabi'unsu wa ƙalu zarna na kuma alƙa'ide sai ya rasu rasulallah ka taimaka a bar mu mu zauna a gida tare da 'yan zaman gida al'adun dina ana da kuruji waɗanda suka gaza suke da raunin fita gajiyayyu kasassu da ba sa fita jihadi yara ƙanana masu lalura rashin lafiya sai kuma mata masu zaman gida sai tsofaffi da ƙarfi ya ƙare to sai su munafakan kun gano wannan mm. shi za su ce zarna a bar mu da kun ma'al mu zama tare da 'yan zaman gida kun gano wannan da kyau ko mm. to bayan da Allah madaukin sarki ya gaya mana wannan to aya guda biyu da za su biyo bayan wannan sai Allah ya masu wani zafaffen martani da cewa na رضوا بأن يقولوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون الله مدعوكين سرقية الربو waɗannan munafukai yan neman izinin abbasu su zauna a gida sun yarda da an ya kunu ma'alkawali su zauna tare da waɗanda ba sa zuwa yaƙi ma'al nisa tare da mata wasu biyan da yara ƙanana wa ashabul azar min rijal da mazaje masu uzurori da shari'a ta ce su zauna a gida ba za su je yaƙi ba <clears throat> wajen lokacin da za a je yakin uhud ah, ɗaya daga cikin sahabbai amro ɗan jama'a a ne mai lalurar ƙafa ina ɗin sama haka akwai 'ya'yan shi mu'a da ɗan uwan shi suka zo suka ce baba ya zaman ka a gida ba sai ka ji yakin ba domin kana daga cikin wanda Allah madaukin sarki yi mu uzurin zauna a gida sai ba sai ka je bai zaman ka ita wala ba ku isa ba suka yi mai aya suka yi mai hadisi sai ta wajen mazan Allah yace shi na son yaje kuma yaran nan sun ce ai cin da shi gurgu ne zai tsala al'a'ama harajun wa wala alal maridi wala alal a'araji haraj gurgu ngi bai je ba bai da laifi kun gani gurgu na bai sha babu laifi na ka iya yana zuwa eh ban fara ya kashe nga gano bayan da ƙura ta lafa aka dawo gida sai da yake ba su labari cewa Allah madaukin sarki ya tsaye da shi a gaban shi a filin alkiyama aka ce miƙe ma Allah madaukin sarki tafiyan guragu jahili ya miƙe cacco gala ya cacco gala ya miƙe tsaya Allah ya ta albarka ya miƙar da kafan gaba ɗaya kai shi a jami'a. Kafa ta miƙe a dama ya alal duniya ne. in ta haɗu aikin Allah har yanzu nan za ta shi? ina fatan mun gano wannan shi su fafe sun yarda ai a bai su zauna a gida tare da yan zaman gida an bayyana mata da yara da mazaje masu uzurori to bai tsaya nan ba sai ce wa biya ala qulubihim Allah madaukakin sarki ya sanya spam na munafinci da kafirci da kangara da tawaye ya matsa zuciyar tasu fahim ya faho duk bayanin da za ka yi musu duk alherin da za ka nuna musu duk abin da za ka tsoro da su ka ci akwai haɗa da waje ka Allah ce ba za ka taɓa fahimta ku ga munafiki to tun da annabi ya kasa fahimtar da na farkonsu ban tsammanin akwai wani malami ko wani dattijo mai fasahar zance Allah da zai fahimtar da su a yanzu ke bayanin duniyar nan ya ki gani ya zo da uzuri ka warware ya zo da shigo haka warware ya zo da kaza ka warware ka sai sai ce shi fa kawai ya gamsu ra'ayin shi zai bi bayan da ka iya da shi annabi wa'azin duniyar nan riga da zo su ƙiji wadda gane su ji shi sa kullum in zo magana kan munafukai abokan tattaunawa na irin ku sun ce duk ƙoƙarin da mutum zai ya yi wallahi ne sun ci munafunci in sadaka za ki bayar wallahi bayar ki ta wasali da ita Allah ya raba ki da cutar munafunci munafunci bala'i Allah raba mu da nifaq lakin ar-rasul amma shi manzon Allah da kanshi wallazina amanu ma'ahu da mu'minan nan da ke tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim ga wannan shaida ne daga Allah sun jihadi da dukiyarsu da kuma kawo sun ba da dukiyarsu saboda Allah sannan sun fita an kara da makiya da su kasan ibada mai wahala rage ibadan kuɗi duk mutumin da Allah ya jarabta da ruwa da ƙoro da ganin ƙyashi da hasada Allah ya ba shi mummunan ɗabi'a ba ka yi ɗaukar naka ga bayar sau da ruwa sau da ƙoro sau da ganin ƙyashi a ta akwai matsala shi sa duk inda za a yi kyautan aljanna sai kun ji Allah maɗauki sarki yana maganan a da dukiya kuma a je a yi da ka ai da kai ke kai da kai a gani yasa cikin rukunin musulunci guda biyar aikin hajji ya fi kowanne wahala A gani sallah da jiki kake yi duka zuwa na wahala sannan azumi da jikinka kake ba wani wahala zakka duke ce kadai wahalan ba can san bane hajji ko ka ba da kuɗin ka kashe kuɗin kuma zai kare jikin ka na inda matsala yake kuna fahimtar wannan da kyau sai Allah ya shaida da annabi da dukkanin sahabban da ke tare da shi duk wanda ya soke wani sahabi ya yi asara to da shi nan Allah madaukakin sarki ya shige su ya ce lakin lakin rasul shi annabi wallazina amanu ma'ahu da waɗannan da suka yi imani tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim in jihadin da dukiyarsu da kawunansu ulaika lahum alkhairat Allah ce waɗannan suke cikin alkhairai ne alkhairai ila an-nisa'ul hisa kyawawan matan nan na aljanna mun gano mun da kyau ko sun san shi mujahidi duk da jini ya tsarkuwa a jikin shi a lokacin da aka harbe shi da mashi kibiyar ce takobi aka same shi da shi bindigar ce bom ne ko ne ne kafin ran ya fita a jikin shi Allah zai gafarta shi. sannan za a buɗe kofar aljannin shi zai ga yanda gidan shi na aljannin sannan nan take za a ɗaura mashi aure da waɗannan kyawawan 'yan mata na aljanna guda goma yake gari ƙare su mun gano wani da ke tun kafin ma isa da amaren shi zai sauka ana nan an boku da mugun kishi an fahimta sannan za a ba shi shi tun dangin shi mutum saba'in kullum safa ni'imomi za a gafarta mashi za a mai gidan shi aljanna za a aura mai yan mata goma za a bayan cikin dangin shi nawa saba'in cikin abu hudu ɗin nan da za a ba majahidi da mutuwa shahada ta jan fama wani ya fi shi na na gafara gidaje gidan shi aljanna aura mai yan mata goma uku ce san dangi saba'in na ce san dangi ne fa burge ku a ji masu bugun abu yanzu an taimaki yan uwanku guda goma sun fita daga rashin aure sun samu miji duk wannan bai birge ku ba duk inda kuke dai sai halinku ya bayyana yan tsakani da Allah a ba shi 'yan mata goma akwai alherin da yake wannan na? tunzu misali yanzu a bakku da 'yan mata goma a gidanku ba miji kuma sun yi sa'ur yaya so shi yasa idan za a shiga aljanna ya mu kowace mata, an cire mata cutan kishi shi ne gilli wala alfai fi qulubina gillan lillazina amanu wa na ma fi sudurihim min gillin ikhwanin ala sururin mutasabiri ku ga wani da ke ku saboda babu gilli in an je kwanciya a aljanna kawai miji zai je kwanta ne tsakiyar matan shi kawai a nan gidan duniya wata ai da lauje ba ta shiga to tsabar rashin mutunci kun gano wannan da kyau ku shi sa ma nan aka ce khaira ai ita mutu alheri ce ko sharri ce na ya mijin ke zai karo alheri kuma ba su so hasada ne ko wa kike mahasadar shi ko ita a ku dai ji fassarar da malam ya anan ya ce ula'ika lahumul khayra ila wasu malaman suka ce an-nisa'ul hisa kyawawan yan mata to sai mijinki zai ƙara aure sai ya ce ba ke ba. wa kike mahasada. shi kai ya samu alheri ita kawo alherin gidan wani da kike a ciki Na? shi ke hasadin don ya maka ya kawo ki Na? duka da wato wanda tafi kowa mugun a ce a haɗe mata su wa ila jambo khaira wal ma'ana lahum manafi'ud darai abin da ake nufi su suna da amfanin duniya da lahira a duniya Allah ya tanadar musu gaggabar rayuwa a lahira kuma aljanna na can na zira kun gano wannan da kyau ku cikin alheran har da waɗannan kyawawan ɗin matan kun fahimci wani idan fada za a haɗa kyan duniya ka faɗi duk wani abu mai kyau a ciro kyan ko fallon takarda ke gani mai kyau a cire kyan in ke ga wani yashi ya burge ki a cire kyan in ke ga gida mai kyau in ke ga mace mai kyau namiji mai kyau kaza mai kyau da a cire a tattara kyan gaba ɗaya waje ɗaya a kai shi aljanna mu kazanta zai zama a gaban matan aljanna kun fahimci kyan matan aljanna duk wani abu mai kyau a kai shi yanzu idan kuka ɗauko mamacin da ta ba na zaɓen sarauniyar kyau ba ɗauke ta a kai ta aljanna matan aljanna na fitowa to za ta ga wannan irin halitta ya daga kawai ban ba. ga shi kamar mutum Mun fahimci wannan da kyau ko ta zama dodo kyakkyawan da ta fi kowace kyau a duniya ana kai ta aljanna dolan ne za ta zama ta mutane za ta rika yi shi sa ita kanta matan duniyan dukkan ta inda da lahira sai an mata fanal bitin an maida ta iro shi sa jama'a da Allah kan waɗannan ne mutum zai kokari ya rasa waɗancan zai yi a shi namiji mutane kyau na hanson ne shi shi da ba shi mai kyau ne kin taɓa jin an ce ma namiji biyu titur shi kyau da wani abu ake haɗa shi ba ganin mace sau da raina abin da Allah ya bata tana baka da shafa mai haske sau da shirme kin taba ganin namiji na bilicin ɗan daudi <laughs> ne ɗan daudi ne ɗan daudi ne amma dai mutumin Allah namiji sosai tsayayye yaje yana shafa mai to shafa mai mimi na a ina shi sa kwanakin ba ka ba da wata sanarwa cewa akwai wasu matan miliyan saba'in a najeriya za su zama matsala na kamuwa da kansa sakamakon bilici ko karanta ba? Allah shi wata ban gane cewa wai wai maza wasu ke son wai fararen mata da ta gaske ƙarya ne ba Allah da ke masu wannan ɗabi'a su je kano Ta sai Allah yin sarki ce waɗannan suna da alkhairai da humul khaira wa ula'ika humul muflihun Allah ce waɗannan su ne masu babbar rauni ma'ana su ne 'yan aljanna mun gano wannan da kyau ko duk mutumin da ya tsaye wajen bin Allah da gaske da kun ji shirin da Allah ya mishi Allah ka sa da rabon ba aya ta gaba ya ce ce أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Allah ya ce الله تعد الله لهم جنات تجري Allah ya masa tanadin wata irin aljanna <clears throat> wanda kayan ni'ima suke gudanuwa min sa'atil arha kuma na shigo da Allah ko ba ku san shiga aljanna ne ko maganin ki yafi maganin Qur'ani ne a in yafi mu rufe sai mu ji naki Ko-ko ko qur'ani yake karantawa ki kade muke jin muryar ki ko me yake son ki faɗa mana bari mu ƙare kalli yawan ku a wajen nan ko ɗari nawa ne ma kowa ta nutsu ita kaɗai take magana bara gama za mu baki lasifika ki gaya mana abin da yake so ke sanar da mu Koko. amma fa maganin aljanna yake addallahu lahum jannati ana maganin aljanna hankalin ki na wani shine zagin da yake ma ɗan su wai ɗan su waiwaya kaga annabi yace wai yaki wai kifi ya cinye mishi tanin shi yanzu surutun ya fi ki alkur'ani Allah ya gafarta ne hmm? yau da da maza muke tafsiri muka shigo da raha a faɗa don a faɗa ana gama maganin ne ake yi it kuma ina son mu zama ana ba ku dama kuna magana ku ɗabi'anku na magana Kuma fahimci wani. kuma kun san halinmu yan mazan yadda suke ba ɗauka ake ba ko me ake nufi su su suna tsare magana sun shi ma cikin wa'azi na abin da ya zo da mu ne ko ba so kuke yi yanzu ina karatu ina wa'azi ina karanta qur'ani ina hangowa ina ɗaggan murya inda ka san wanda ke can jina. na speaker kuke gaba na sai a zama gama tafsirin koma ɗaki kuma ana man fifita ga fanka ga fifita sai ka ce na yi gudu Allah ya kiyaye Allah ya ce aljanna an fitar mu 'yan aljanna da wasu irin ƙoramin kayan daɗi akwai ƙorama guda madara ce muna gaya muku madaran aljanna ninki ɗari ne wajen haske na duniya da kuma daɗi yanzu Allah so da madaran duniya sai ke da karsa madaran lahira zai yi akwai teku guda na zuma akwai na ruwa akwai na giya duk abin da kike so ba sha'awar jus suke ba ko ina daɗin itatuwan aljanna ko su yadda ta san automatic haka suke in kina tsaye sai ta koma daidai ɗin kanki in kin zauna da daidai in kina kwanci da daidai ke يتناولها القائم والقائد والمضطجع kowa shi dan aljanna ba shan wahala kawai wahalar dan aljanna kawai ya yana su domin ya ce ma duk abin da yake jaran ki yana so ku, to yanzu na za a miki shi in kina aljanna kina wannan unguwan kawai sai kike sha'awar ki ga kawai ki can wata aljanna Allah kawai sai ki ganki gagara ta hakkin ji an kai a nan duniya sai a hau mota ko a hau jirgi ko a hau lifta ko a hau waye aljanna kuma babu in zuciyarki kawai tare kina son abin kawai sai kawai ki ji in kina son ki koma gida kawai sai kin dawo ni'ima ce kawai ba ke baki san irin ta kuma da zaman kawai haka a gida da zaman biki a je a sha'ani ana biki ana abubuwa a gida don lawa ne fi daɗi na biki ya bi biki ya fi komi daɗi ko aljanna kullum biki ya fi shan da ne ake har koki ake ke kai kawo so da jin daɗi kuma duk abin da ɗan aljanna ya ce yana so sai mai aljanna ba in kina sha'awar noma za a baki gona ki je gona mun gano wannan duk abin da yake sha'awa ai ma ya ce in ce kina sha'awa ko kina aljanna ki rika so ya wara ko ya kawo muku waran aljanna ko ki rika shiya ma ya ce ma ta shi da mutalab bil ayun in kin ce so kike yi ki sha koko amma ki dama da kanki za ka kawo miki ki dama duk abin da kike so ballantana ma Allah ya kiyaye ni sha'awar ana manya-manya maganganu yanzu ta fana zuwa aljanna sai ta ce tana son ta ci ko ko hoce Allah wata kawai sai da ya ce a kawo mana gurasa a aljanna shi yanzu a aljanna tsakaninki da Allah ta ji kayan gurasa wadda ce a kawo ta burabus wadda ce a kawo mata tubani saura in ji wani ya ce a kawo mashi fati kuma Allah ya sa wata ta ce fati a wajen mu na don ba zan zagi ba fati ya samu gano wannan wallahi ɗan aljannan yana aljanna ku shi kan shi daɗi ne ba ma daɗin aljannan ba an gane wannan hmm. yasa Allah ka rufa mana asiri da kai mu azumi faman zuhziha anil nar wa udkhila al jannata faqad fa duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shi a aljanna ya rabu yace wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duniya nan kawai rayuwa ce ta yaudara ƙarya ce ba gano yar biyan duk yanda za a yi yanke aljanna ko ok mun fahimta duk yanda za ki gaya ƴaƴanki da mai gidanki da iyayenki sun samu aljanna wala yi, so da ita ce ba wani wanda ya mallake ta a duk duniya da lahira sai Allah shi an fahimta a duniyan nan in kana son abu sai wani ce ba zai baka ba yayi ne yayi banza in ka mutu ba ka huta ba in ya mutu ba an huta ba amma a lahira in aka tafi aka tare aka tafi sai aka ce to an hana ka ne aljanna mutum ya gama asara ta ba da yanzu nan munafikan da muke ta maganganu a kan su fa Allah ya hana masa aljanna su sun yi mai kenan sun yi asara Allah kaka haramta mana aljanna don duk duniya babu shaida na ba Allah ba Allah ya san wallahi ina san aljanna wala ni ban san ku ko kuna so ko ba ku so a to ku kuma kuna so ko to alhamdulillah kin ai cewa za ku yi malam mun yi anko to kun ga da kuka faɗa kuna so ah, alhamdulillah haka shi ma kala rawu yace Allah maɗauki sarki ya sa mu dace Allah ji kan maza Ije jannatin basati ta aljanna ko ina cikin fulawa shi itatuwa kayan dami. ba wahala ba komi ba zafin rana ba komi to daɗi ake sha a aljanna ko mara musantuwa kuma babu ciwo ba amai Babu ɓacin ciki ba basir babu launayi ba naƙuda babu renon yaro balantina ya tsala miki kuka a ce a nemo famfar sun wannan shirman babu kuma ba a zuwa fito a aljanna kawai kan naki kawai automatic ne kawai duk abin da ke so ku ko zai zai kawai in yin shiga aljanna kawai ke mai kyau ce kawai kar ma ɓata lokaci mun gano wannan komi za a maki mafi kyau a ce wanda ta yi kyau amma matsalan ta fenta su ba ba aljanna wanda ta yi kyau amma matsalan idan wanda ta yi kyau amma matsalan kumatu wanda ta yi kyau amma bakinta ne ya ɓata kyau hancinta ne goshinta ne muryanta ne kunnuwanta ne aika ka ma wanke komi Allah ya mata duka amma gajera ce kawai shi ya ɓata matar Allah ya mace kyakkyawa amma doguwa ce ta ɓata ko mai ƙiba ce ku ta da ci. duk aljanna babu wannan tarkacin komi to da haya standard za ka kawo shi kuma ke da ke rasa wannan aljanna a ce mijinki ya take aljanna cikin sun yadda kika lallashe kika ɗaga ƙafa domin ki shiga saboda ba ki da hankali ki ka ɓata mishi da kuma annabi ne sai faɗa yanzu ba ke mara miji ko ku ba san bayan da aljanna ki take <laughs> mun ka ba san da yake ba amma an kuka matsa kuka roƙe ni arziki ku sai ga muku inda aljanna ku take na'am a faɗa masa a fada musu ƴan mata suna son sai inda aljanna su yake to su zaura kuma fa na so amma da kun san inda aljannan matan aure ke ko yana gargashin ina abafin mijinta ko sai ta ba Allah ta shiga ko ya ta bi miji ta shiga ko in saba ma Allah za ta shiga in saba ma miji fa ba shiga ko to ita kuma budurwa ko bazawara aljanna ta na karkashin ta ana yi kokari ne annabi ya ce iyaye suna kofan aljanna duk wanda ya masa biyayya ya masa da'a su buɗe shi duk wanda ya saba masa na rantsi da Allah ba zai shiga aljanna Yana za ce waƙa za rabbuka Allah ta abudu illa iyahu wa bilwala jini dole a kyauta samun iyaye idan iyaye suka ce ba sa son ka zaka haƙura da shi in iyaye suka ce suna son ka zaka haƙura da shi wata yarinya ce iyayen da suna son ta auri wani yaro ita kuma ba ta so tana ta tana ta suma aka rake to ta aka zo da ita wai dan Allah a ba ta wani dan magani ko a mata addu'a ta rika farfadowa ko wani a ofis ya ta suna kai su uku ba su man gaskiya fa dan da da aka faɗa min na ɗauka wasan kwaikwayo take mutane suna kawo sai sai da kira sunan wancan saurayi sai su ɗauke ba shi ɗauke wani abin aka ce wata mutum za ta yasu lalar zai mamaki za ko wani namiji wai saboda ke wai kawai da an ce ba zai aure gewa wayar su ba shi ɗan iskan ina ne ma shi ne shi mai hankali ita ma abin da ya saka ta cikin matsala shawara take da zuciyar da ba shawara take da hankali ba shi namiji da hankali yake shawara mace da zuciya take shi Kisa mata sun fi saurin da na sani so suna bi ma zuciya innan nafsa al'amaratun bi su'i da ta farfado na ce wance da ce na an malam na ce to ku rabu da ita ai in Allah ya ta tsara su ma na gaba wuta za ta wuce kalmar shahadan ta wannan imanin ko ce ta warware na ce ba za a baki shi ba wane za a baki shi to tayar na ce ko a haka ina su ma ba su ma ba kursi ba tofi ba komi ta warware ta ji za ka rasa aljanna na ce ashe kina da imani na ce to annabi ya ce iyaye su ne kofan aljanna wa iyaye da suke so wani na ce to shi ne kofan aljanna ta ce a wuce ya ce mala an gama da ya ka ɗora ɗori aka gama ah. ku za abu mamaki bara kawai sai na ganta a wajen aikin hajji ya yanta mutum hudu Hadda da na goya ma tana rafa rafi da shi wasu ya aikin hajji an biya mata ta kira ni na gane ta masu ne kaɓan ban gane ta ta wancan ina ta ce malam na gari ta wata unguwa a ce waje ta gane ki ba malam ni da aka taba kawo ni ofis ɗinka da ba gane ba da ce min da ce wancan da shi son ki aura ne ba ki son ki auri wannan shekara ka ke makanta ce a ah, wallahi malam duk shekara tun da ake auren nan hajji dai da umara biyu a duk shekara biyu wuce kuma da yara muke zuwa tun da aka fara alhamdulillah abubuwa ya shi wani shekaru iyayen da suka zaɓan maki yanzu tsine musu zaki ko ku adada zaki musu malam ya kuma ake wannan maganin ce san gaya ne ta ce ka san abin mamaki malam yake da zan ta ce shi wannan da na matsatsi na aura har yanzu ya ake ce kin gada ke kima kina nan baki auri wannan ba da har yanzu baki auri ba dan a rubutun kaddaran da Allah ya yi waɗannan ƴaƴan na wannan har wancan ba za ki haihu da shi ba har sai ya gama rayuwar shi ya mutu ko kuma ya sake ki kin ga kin auri wannan sannan za ki haihu waɗannan ba ma Allah karan ba na buɗe aiki kawai aka ci gaba da wa'a aka ciro da kalmar Allah waɗannan abubuwan da muke gani ita aljanna na kada wanda ya yi rafa yanzu tausayin mu na da ke da muke ji yanzu suna can wuta kwanci wannan aljannan sahabban annabi na can kwanci sau sun ba Allah jira suke kawai kiyama ta tsaya sau sun wuce don kabarin na nan cike da dausayin aljanna ita faɗa mutane magana da masu ɗiji hmm? ita ce an yi masa suna da alade in ba da alade ake maki suna ba ya kamata ce ana maki waje ki kasa gane akwai dolo da ƙiƙi irin jaki da hmm. alade ce ta. Wannan shi ne babbar rabu. yanzu idan hmm, 'a mai yawa kamar ki ce dubu goma dubu ɗari dubu miliyan miliyan hamsin kaga a wajenta babban kuɗi miliyan amma ina faɗa miki gaskiya idan mai kuɗin gaskiya zo ana tambayan shi nawa ne babban kuɗi zai ce miki dala tiriliyan kaza ita yanzu aka ba ta dala miliyan ɗaya an hada su da rikici 1.5 biliyan ke miliyan dubu da miliyan ɗari biyar an hada su da aiki inda za ta ajiye su ma aiki in ba ya sa abu wannan kudin sai su zama sanadiyar talaucin ta a duniya kun san dalili wanda bai da kuɗi da yawa zai ci ƙirƙiro zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza kuma ya ta yi kafin ya farga sai ta da asusun yayi ne rayuwa wayan mai kuɗi ne ka ba shi kuɗi sai kuɗin su ƙara neman wurin zama Masar sarƙa zuwa suna kiran yan uwan shi saraka in ka ba shi kuɗi bige yake su da su kan kashe kwabo ya halaka <laughs> ai za su ke dukiya ba su mummunan bukata <laughs> kuma ya ce mu da ke ku bi ake hankali tana jin labara a ƙauyen sauran zai aure ce yau ba shi miliyan talatin ta ɗauka miliyan talatin sun ƙaru ba zan da abin da ya fita ya dawo tana ka da wannan lissafin kwanan zata Allah maɗauki sarki shi ne ko Allah ya ce maka wannan rabu ne babba wannan ko shi wani irin rabu ne da za a haɗa na farko da na ƙarshe aljannu da mutane kowa ya faɗi buƙatar shi Allah ya biya mai to bai kai kamar a sa allura a teku a zane amma ka ji Allah ya ce rabban da zai ba aljanna in aljanna babba ne ya kamata mu tsaya ne lissafin kayan jama'a wannan irin rabo ne kuma mai saka ce marasa wannan rabon Allah ka ba mu wannan rabon mun taɓa aljanna ki ɗauke mu ki mai da mu kofar gidan mu na haka amma kan mu shiga ciki dan mu ji ɗabi'ar su na gara sai Allah ya ce وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم wajen mu'abbiruna su masu neman hanzarin nan zai a kyale su su je jihadi suke ta zuwa min al'ara daga mutanen ƙauye ta ji macin dangowa da suka ji su yi ozana lahu don su ma ba su izini su zaman su don sun ji yan birni sun ci ganye sun ce ba za su bi umarnin allah ba a bar su su zauna to shi ma ƙauyawa sai suka natsu ta kaya suka taho mun gano wannan da kyau ko malin sai ke cewa ah, wa ƙa'adu su waɗannan na sun zo suna ta ƙoƙarin ba da hanzari hanzari a bar su kasu je yaƙi to sai da ta ba su izini fa azina lahumun nariya sallallahu alaihi wa'adu wani su za ka je ba ka da izini to shi kenan ka lafiya ji ta ba mu wakila umar rahaqun rahabu amir bin tsufayin aka ce su waɗancan wannan da alkurani ke ta wajen mu'azzir mai al-arab to mutanen wancan rahabu bin amir ne bin tsufayin qalu ya rasulullah yace ya manzon Allah dauga zauna ma'aka yace in muka je yaki tare da kai a gharat a arabu tigi ala hala'iliya to za a samu maguzawan tsaye sun farma matanmu da fyaɗe wa'aula da na kuma su fashe ‘ya'yanmu su bautar da su wa mawashi na su fashe dabbobinmu su ribace su فأذرهم النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما زن الله يبات إذني يقال wasu suka ci hum qaumun min ghaffar ay sabaru wasu mutane daga ƙauyen ghaffar suka zo sai annabi ya ba su hanzari ce to kuce walam yu'adhiruhum annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma annabi ya janye bai ba su hanzarin ba da ilmihi annahum ghayra muhiqqina so da ya tabbatar su ba mubassin tantan wannan na farkon da suka ce ga abin da suke jin tsoron ya faru da garin sun sun fita su sun tabbata an gano wannan amma su wannan na biyun sun ga kawai an yi haka ne su ma sai suka lallaɓo sun zo su ci bulu yana da fiye hana su ta ta ce a'a kamar mata ne a gida ɗaya amarya da uwar gida idan uwar gida su ce za su je unguwa su ne gida ce ta tafi an kwana biyu amarya sai da ne ita ma za ta ci. yadda ka san yara fa kamata su ba ta da dalilin zuwa unguwar da zai ce ita ma tafi ana yi ko ba yi na wannan su ma abin da faru da su ke sun ga wasu sun zo an ba su dama shi ne su ma sai suka lallabo wasu ma sai an ba su dama وقع الذين كذبوا الله ورسوله su wanda dama can sun shahara da kare su Allah da annabi da suke zaman su kawai suka ƙi zuwa Allah ce ke sibul da zina sau. tabbas zai samu waɗannan kafirai minhum daga cikin waɗannan da suka ƙaryata Allah suka ƙi zuwa jihadi da waɗanda suke ƙaryen uzuri zabin alim Allah ce zai ɗanɗana masa azaba mai shiga ji. Gwamnati. ba ki da uziri. ki je kike kina da uzuri to bari mu tsaya nan wajen mai magana guda ɗaya a musulunci an ba da hanzari ga masu lalura za su iya aji azumi ko bari ku ji magana ɗaya da babban baki ku ɗauko masu alsa na gaskiya duk wacce take da alsa ta aji azumi sai ta rama shi sau da alsa ba rashin lafiya ba ne ƙa'ida kuwa marasa lafiya an ce in sun warke su ne in tsarama ba cewa za su yi ba in kika sha azumi talatin saboda alfa su sai kira masu guda talatin ne. an bayanta masan wannan saboda alfa na da magani za ka nemi magani a azumi ko a nemi magani a rama azumi maganin ciyarwa ba na masu alfa ne duk wani cuta wacce take da magani ko nan da shekara goma ne za ka sha magani ka warke to gama duk shegantakanka ka warke azumi da ta rana shi ba za ka ciyar ba haka mace da ke da ciki ba fa cewa ke kawai da kina da ciki kawai shi ke nake cikin cin abinci kina ciyar ba sai kin gwada ɗaya biyu uku abin ya tsiyuwa likita ya tabbatar da in kin yi azumin akwai matsala kuma musulmi a likitacce ƙwararri shi sa baki dama ki aje azumi ki ciyar haka ne shayarwa haka kawai bata tabbata gwada ba shi sa wata Allah Allah kake yi kafin azumi ta fara shayarwa kafin azumin bara ta dace wani sabo kullum ita ba ta azumi da abin ya karbe ta kun gano wannan da kyau to tsabin ka Allah ana ana boko azumi Allah ana na ana boko akwai yaron da sai ya yi ne bai samu abin da zai ce ba azumi na farawa sai ce da lafiya yana arsa da zai azumi ran da aka fara azumi na kira abokan shi ce ku je ku gaya shi don ran da aka same shi yana azumi za mu sa a kama shi a kashe sannan 'yan sanda a rubuta mai takarda a wuce da shi gidan yara har sai an gama azumi ya fito da shi har yau bai fara wannan shigan ta kama azumi da muka yi duka an yi da shi lafiya dan ma kada ya makale a gefe shi kadai ya ci wani abu ya ƙi yadda ya rabu da mutane kullum yana tare da su an kara ce ai sanda ba kowa ya ji ya ci wani abu ashe baya iskanci ku daina ba kan ku uzuri da hanzari kuna taka shari'a kar a je lahira Allah madaukin zargi ya sa su daga cikin waɗannan mutane sun zauna a gida ne sun ƙi zuwa yaƙi don su ci bulu haka to kada ke ma ki zauna ki yin azumi ki ƙi Allah don ke ma ki ci bulu lokaci ya yi an kira sallah iri da wuzu ki tashi ki sallah sun ki kina ba kanki hanzari an ke mace ce nan gaba ma za ki iya ki ta hira da baki wallahi kin shiga wakil lalace in kike wasa sai kika ka ana kiran sallah duk abin da kike ki shi ki sallah domin ke baiwar Allah shi ba baiwar wannan abin da kike yi kuna fahimtar wannan ita rayuwar nan ko diyin da ta tsawo kuma take burge mu take kayatar da mu Allah ya sanya mata lokacin da za ta kare duk inda ka yawo komo muna nan sai mun gama rayuwar mu ko muna so ko ba masu ku gara ma mu tsaya ni abin da ya kamata kafin mutuwan mu ta zo an gano miliyar ba kanmu uzuri na ƙarya uzuri na yaudara uzuri na hatinci akwai wani uzi zai iya yi suke baya ba na ɓata tarbiyya yaro zai taso a gida yana yin abu ba zai girma ce yaro ne ba zai girma zai bari kina ba shi uzuri kina ba shi hanzari kan yana abin da ya saba ma daidai ranar kiyama tare da ke za a gabatar da ke a kotun Allah duk wanda yake a ba daidai ba a to fili a ga musu abin da yake ba daidai ne kawai ba sun girmama da mutuntawa yadda zai iya karɓa don shirya shi ake nema ba fan ɗari zai shi al'umma nan kuna fahimtar wannan ita rayuwar nan ko tana da iyaka in ta zo ƙarshe ba wanda ya san fara yawan ta zo ƙarshe wallahi saura safar ɗaya su mutu da ke sani wannan sai safar ɗin ya cika domin a rayuwa kamar yadda kike da rayuwa kafin balaga ko akwai rayuwa bayan balaga ko waka akwai rayuwa kafin mutuwa da rayuwa daga mutuwa ta fara zuwa sanda za a yi shirin shi ba sa cikin rayuwa yadda kika san rayuwa kafin balaga ba alƙalami ko to haka daga lokacin da kika shiga sakaratin mauti magagin mutuwa har zuwa mutuwa shi ma kin shiga wani lokaci mara alƙalami yanzu wannan wani lokaci ne kawai na kina ta kanki ko ki samu sauƙi da sassauci ko ki fara ɗanɗanar azaba tun daga nan duk kafin wannan lokacin jama'a ne ganin mu shirya da Allah mu gyara abubuwan mu don mu samu aljanna can da ake ta magana an fahimci mu da su ku, ba ke rike bar aljanna wanda ko don naman da ke aljanna kaɗai ai ya kamata ki yi da gaske ke shiga a duniya akwai abin da mace ke so ƙarin kuɗi da ya wuce nama akwai ma mata suka fi so ba kudi ba me kanin kudi ko za a ci a mutu mace sai ci naman ta gani an fahimci wannan da kyau ko wata mata ne aka ce ta yake wani yaro zai ce mata tsiri a kan hanyar sai tsirin ya fada kwata ta ce je ka <laughs> ina sai da ka ɗauko wata abin da ta wanke abin daga nan ne na tsaron da ya ce mata akwai sha'awar na haka ne kowa ka bari Allah maɗaukin sarki ga samu da rabuwa a jini subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu